من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الأخرة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمه الله barka mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na goma sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da shida a ta arba'in da bakwai ko ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين تكون سورة القصص يقول لنا متى فرق آية أربعين تكبس ونقول رسيل درس منوره أن تكون سورة لأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أو الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا سنا بكل ubangiji ce ja za al-haqqu mai indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu sai suka rinka cewa laula ya misla ma ya Musa dan me ba a baki ba irin abin da aka baiwa annabi Musa alaihi salam min al-ayati na ayoyi da dangin mu'jiza kal yadil bayda kamar hannu mai kyalli wal afa da kuma sanda da za a jefa ta zama makiya wa gairihima da wani su awul kitabu jumlatan wahida ko kuma dan me ba a ba su littafin da za a saukar da shi bai tsaye ba lokaci guda irin wanda aka zo annabi Musa alaihi salam domin littafin da aka zo annabi Musa gaba ɗaya a tura a dunkule aka ba shi dan mai shi manzon Allah ta ake ba shi wani Qur'ani kashi kashi sai a saukar da aya biyar wata rana sura ɗaya wata rana aya ashirin ko talatin a ba shi irin abin da aka zo annabi Musa man in ana so mu ba da gaskiya aka saka shi wato misla ma uta Musa ko dai fassara shi da ayoyi da aka ba shi dai mu'jiza hannu mai kalli sanda ta zama cibiya halku baha wato a tsaga teku ya kefe ya zama hanyoyi a tsakiya ya kasasshiyar hanya wadda mutum zai bi ko kuma in zane manni wa salwa ma'ana saukar da alman darba wani abin sha mai kama da zuma ko asalwa ayan sila ko kuma wato ainihin tazmilul a laifin wato a sanya gajimare ko jirgi ne rike musu inuwa irin wannan wasu zafi aka a nan Musa sai suka ce da an baiwa manzan Allah irin da mun yi imani laula uti mithla ma uti Musa dan ne ba ba su irin abin da aka ga Allah Musa to sai kika faɗa wannan magana wadansu malaman tafsir suka ce yahudu wadansu malaman tafsir suka ce quraishawa a quraishawa ne hada su da Allah Musa sai suna da masani ya ga wannan Allah Musa domin ba su da wani littafi da aka saukar musu a maka wanda ke kunshi da labarin annabawa baya balladara sun kisa annabawa Musa da Allah ke lissu da kawo ma inda ra'a ba'uhum su dole. an kai kuma da alqur'ani dan ka gargadi mutanen da iyayensu ba taɓa gargadar su ba taɓa sokar da littafi da kansu to amma idan muka bi da zama'ar da ke baya sai mu tantance da cewa ko suka babu kafare na lokacin manzon Allah ne suka faɗa wannan magana ya rige ko dai kurin shawa to zo samu wannan hujjar ne da za su faɗa manzon Allah daga hannun Yahudawa ko kuma su Yahudawa din kansu da suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da muka duba ayoyin baya ubangiji ya ce ma kunta bijani da kuri ibn adaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman wadan mutane ne wannan qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadhakkarun wannan kawa ne an gane ko walaula an tusibahum musibatun an tusibahum suwa wannan kawa ne فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين فلما جاءهم هكذا مسوق رجاء كاسر to amma idan an tambaye ka yaya aka yi suka san cewa annabi Musa ya ruhu to ko saka babu ƙwarin shawa sun rinka fakewa da yahudu suna garkuwa da su suna zuwa su tambaye su su ce da su ku faɗa mana abin da za mu tambaye mutumin namu dan mu kure sai su ce to ku ce ka ku ce ka ina fata mu fahimta to ta hanyar yahudawa da suka samu wannan salon zancen wai laula uce misla ma uce Musa sai ubangiji ta ala ce awalam da ma uce Musa min qabl shin ba su kafa cewa ba abin da aka bai wa Musa din a da abin nufi su wanda suka koya muku wannan hujjar suka nakalta muku ita ai lokacin da annabi Musa ya zo ma iyayensa da suka yi zamani da shi kakanninsu da suka yi zamani da shi kafin sai musu suka yi ba sai da wannan hujjojin ba gindi ne da ya rinka musu inuwa saukar da almanni wa salwa ke ka ko ya zama hanyoyi duk wannan bai sa sun gamsu ba awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl shin ba ka kafircewa ba abin da aka ba annabi Musa sun da kalu suka rinka cewa fishrani tazahara sihiri ne iri biyu aka zo mana da shi tazahara wanda suka yi taron dangi da juna wa kanu kuma suka rinka cewa inna bi kullin kafirun lalle mu bi kullin da kowanne ɗaya daga cikin su kafiruna wato masu kafircewa ne ba yadda da wancan din ba ba mu yadda da wancan din ba wata kira'a kenan sihirani wa fi qira'atin sahirani a wata qira'a sahirani tazaha wato masu sihiri ne guda biyu suka zo suka taimaki juna da juna idan muka ji qira'a ne masu sihiri biyu idan mun tafi kira'ar sihira ne nau'in sihiri guda biyu to akwai kaɗai da cikin kira'o'in akwai saɓanin malamai dangane da fasara Allah ka gane kullum kullum da malamai akwai saɓanin malamai dangane da fasara idan mun tafi sahira ne ba su sihiri guda biyu waɗansu cikin malaman tafsiri suka ce annan wutar dan uwan haro su ne sahira ne kaza wato masu sihiri guda biyu da suka yi taron dangi da juna kaza haram ma'ana ta'awana sa'a da ahduhum al-asar dayan su ya taimaki daya dan su kore mu dan su sa kai sai mun bi su wadansu malaman tafsir suka ce sahira da zahara annabi Musa da kuma annabi Isa alaihi salam wadansu malaman tafsir suka ce sahira da zahara annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sune ake tuhuma da cewa kowanne ɗaya daga cikin su masu sihiri ne zahara wanda suka taimaki juna to amma su ba su zamanin da juna ba ta yaya suka taimaki juna Ka ce abinda ake nufi da sun taimaki juna a nan wurin sun zo da salon da'awa mai kama da juna wato kamar sun haɗa baki ne wannan ya fara zuwa ya faɗi nashi sannan daga baya da zamani mai tsohon wannan ya zo ya jaddada wani sashi na abin da wancan ya faɗa ta zai dai ka zahara ɗin gaba duk da ba su yi tarayya cikin zamani ba amma idan mun ɗauki kira'ar sun ne nan ma maganganu ne kamar haka sihira ne ta zahara wato a taura da bibila kenan su ne sihirin guda biyu ko sihirani ta zahara linjila da alqur'ani ko sihirani ta zahara a taura da alqur'ani ta cikin waɗannan maganganu wace su mai rinjaye ko wace malaman su ne sun faɗi ta cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in waɗanda kowanne ɗaya daga cikin su mutum ne mai falala da tsoron Allah da ta takawa to sai dai karinar zance take sa a rinjayar da wani zancen a kan wani kuma kar ku manta da cewa tun da sihirani ana nufin littattafai guda biyu sahirani ana nufin annabawa guda biyu tantance ɗaya daga cikin zantukan ya mutar da mu ɗaya misali idan muka ce sihira ne ta zahara a tara da linjila ake nufi to kaga wannan ya nuna idan mun ɗauki a sahara ne dawa dawa annabi musa da annabi ya mutar da mu ɗaya eh, rinjaye da ɗaya ya mutar da mu ɗaya ba sai mun sa wahala ba da haka nan muna da damar zaɓi kowanne a cikin rinjaye amma mu ɗauki a sihira ne ta zahara sihiri ne guda biyu ne waɗanda suke taimaki juna to nan ko shakka babu annabi isa ba ambace shi da cikin wannan sura tun daga inda muka fara zuwa nan da haka hankali ba zai bayu da zuwa ga cewa shi ake magana a nan gure shi da annabi Musa sai dai kowa sai ko annabi Musa da dan uwansa Harun ko kuma annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wanda yake mafi rinjaye wanda ake nufi da wannan da ne ta zahara ko da ne ta zahara wato at-taura da al-qur'ani mai girma annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto cewa yadda yahudu suka zargi annabi Musa cewa sihiri yake yi ko kafirin da suka wa annabi Musa a zamanin su suka zargi cewa sihiri yake yi haka kafirin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zargi shi suka tuhunce shi cewa sihiri yake qalu subin nau'in kafirin da suka kafa annabi Musa da waɗanda suka kafa manzon Allah su duka sun ce sihira ne zahara littattafai guda biyu ne waɗanda suke dukkan su na sihiri suka yi taimakekeniya da juna ko sahira ne ta zahara masu sihiri ne guda biyu suka yi taimakekeniya da juna ya rage nan ce menene hujja za a dogara da ita a nan gudun wajen rinjayar da cewa annabi Musa da annabi Muhammad ake nufi duk da ba su zamani da juna ba shine abin da al-Imam Ibn Kathir ke nuna karfin istinbatin da cikin tafsirin al-Qur'ani yace wurare da dama akan hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da annabi Musa a cikin al-Qur'ani dauki misali cikin suratul an'am ubangiji ta ala ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay kun man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nas تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك kaga an yi magana annabi Musa man anzala kitaban min ja'atihi Musa sai kuma wa hadha hadha ishara ne zuwa alqur'ani mai girma a cikin dai suratul an'am kusa karshe Allah ta summa atayna Musa kitaba tamaman alal ladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sai ce wa hadha kitabun mubarakun fattabi'uhu wa taqulu annakum tarhamun آتينا الكتاب الذي جاء به ثم آتينا الكتاب الذي جاء به موسى sannan kuma wa hadha kitabun anzalnahu kaza alqur'ani kenan dauki cikin suratul ahqaf wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa in lam yahtaduhu fa sayquluna hadha ifkun qadim hadha ifkun qadim dai kenan alqur'ani bai girma sai Allah ya ce min kitab musa kafin ka ba masa akwai kitab musa sannan a cikin ahqaf din ka ƙara matsa gaba tun kusa da wa idza sarafna ilayka nafaran min al-jinni quran falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد بيتوا من بعد عيسى سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الاليم da haka akwai kamanceceniya tsakanin shari'ar da aka baiwa annabi Musa alaihi salam da wanda aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dukkan su ɗari na ɗari sun saje da juna ba amma akwai bangare na kamanceceniya da juna da haka sai ake kawo su a haɗe a wurare daban-daban cikin alkur'ani makamantan inda muka ambata shi yasa al-imam ibn kathir yake cewa littafi mafi kamala da Allah ya taɓa saukarwa shine alkur'ani idan kace wanne ne na biyansa shine littafin at إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء معنى التوراة باوي النبي بدا يا ايتي ديتا با يحكم بها النبيون أدبي na annabawa suka aiki da ita linjira ba ta cin gashin kanta ɗari uku ɗari ciko ne na asaura ciko ne amma ba cikakken littafi bane yadda asaura take a matsayin cikakken littafi dan haka ne wa qalu sayyidani tazahara ma'ana at-taurat wal qur'an تظاهر يعني نبي الله موسى ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام وقالوا ان بكل كافرون سكت من كافر سيكون لنا سنه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين التي قل سيد فأتوا بكتاب من عند الله ku kawo mana wani littafin daga wajen Allah madaukakin sarki huwa ahadani huma wanda yake waɗannan littafan guda biyu zama shari'a yafi at-taura yafi al-qur'ani in kuna da awar ba ku yarda da wannan ba ku kawo littafin da masu wanda Allah ya saukar huwa ahadani huma wanda yake waɗannan littafai zama shari'a attabi'uhu ni ko zan bi in kun zo da shi in kuntum sadiqina yin hadda gaske ne ko masu gaskiya ne fi kaulikum cikin da'awar ko cikin maganar Allah ke ce fa illam yasjidu lak idan har ba an sa maka ba dangane da abin da ka bukata fa alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum ka sani cewa kawai suna bin soyayya soyayya zukatan su wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah ba mu hibata aban kasa saboda wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da bin shiriya daga wajen Allah wannan shine mafi bata aban kasa wanda in ka ga ya ba abu yayi masa dadi a rai in ka ga ya kyale shi ya musu kaikayi a zuci ba wai dacewarsa da Allah yana so ko baya so bane ke sa ya bi ko ya bi sai dacewarsa da abin da zuciya take bukata wannan shine mafi fata a bankasa Allah tsare inna Allah la yahdi qawma adh lalle Allah baya shi da mutanen da suke azzalimai abin nufi ba zai bisa dam da katar wajen karɓar shari'a sannan ba zai iya lakana musu hujja a kansu ba yayin da suke magana da waɗanda suke shiryayyu sai ka ga shiryayyun sun fi su kwarin hujja هنا shine ان الله لا يهدي yahdi الظالمين ثالثا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة daga wasala yaslu ne sadar da wani abu zuwa wani abu isar da wani abu zuwa wani wuri akan ce wasala yaslu allazina yasluna ma amara Allah a yaqona amara bi an yusala ma'ana yasluna sadarwa amma wasala yuwassilu ya zanto mubalaga na cikin sannan lafazin a nan ana nufin alkur'ani mai girma innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda dhil arsh makin afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam yu'ti aba'ahum alawwalin alqawl alqur'ani allati laqad wasalna lahum alqawla mun sadadda alqur'ani a gare kasancewar wasala mubalaga ne na wasala shi yasa sai suka sa bamban wajen tantance ma'anar su sala ina da cikin ka sai ko ta gani wadanda suka ce wasalla ma'ana bayyana mun bayyana musu alqaula alqur'ani wala wala yadda za su ji su ko kuma wasalna abin nufi fasalna mun rarrabe musu a tafsir kenan wasalna lahum qawl mun rarrabe musu bayani cikin alqur'ani mai girma abin da ya zo da shi na hukunce hukunce abin da yake dauke da shi na labarai abin da yake dauke da shi na alwa'd wal wa'id alwa'd alqawli na rahama ga wanda ya imani alwa'id narko da firgiti na azaba ga wanda ya kafa in wa sunna lahu alqawla mun zan da musu Tun lafin filla take diga la'allahum yatazakkarun ko sa su yi su yi tunani su kama ta tafarkin shari'a yasta'izuna fa yu'minu fa dauki wa'azi imani الذين آتيناهم الكتاب من قبله وأن لم تباسوا للتافي كافرون القرآن هم به يؤمنون su din za ka samu suna imani ne malai ce allazina mubtada'un awwal wato kan da na farko a cikin jumla din kenan wa hum al yahud wan nasara su ne yahud da nasara dan su ne aka bayyana littafi kafin zuwa alqur'ani hum bihi yu'minun hum din ya zama mubtada'un thani mubtada na biyu ne sai zanto jumlar yu'minun wato ita ce khabar thani khabar na mubtada din na biyu sai zanto wal jumlatu khabar awwal ita ko jumla da take ne akan mubtada na biyu da khabar ɗinsa gaba ɗaya ta mamaye wurin kabar na mubtada al-awwal li rabbika abin nufi dai allazina atainahum kitaba waɗanda muka ba su littafi kafin alqur'ani cikin yahudun nasara mun kan mun sun kasa alqur'ani hum bi yu'minun zaka samu suna imani da shi alqur'ani da girma ai inna ahlul kitabi al-awla an yu'minu su dai ahlul kitab mafi dacewa shine su imani al'aula an ahlul kitab al'aula yu'minuna bil qur'an mafi dacewa su aiki da al alqur'ani ko kuma inna ahlul kitab al'ula yu'minuna bil qur'an ahlul kitab su ne wadanda suke imani da alqur'ani lima arafu fi kutubihim min nasihi wa maji'ihi saboda abin da suka sani a cikin littattafan su na al alqur'ani din ko kafar wanda ya zo da shi shine manzon sallallahu alaihi wa sallam wa maji'ihi da zuwa littafin wa muwafaqatihi lima fi yadihi saboda kuma dacewar da su littafin yake na abin da ke hannun su fil ummahat ma'ana fi ummahat masaya. a cikin gidajen addini wato sune rukunai na imani da rukunai na musulunci wa imanin ba'a da kuma cewa eh za a samu wani tashi za su imani ko kuma wa imani ba imanin wani sashi na ahlul kitab ka abdullahi ibn sallam wa ghayrihim kamar abdullahi ibn sallam da wannan ka min yahudi su yi dawa wal ladina ja'u min habasha da imanin wani adabi da suka zo daga habasha suka yi musulunci wajen manzon Allah wa min sham da imanin wadansu da suka zo daga sham minan nasara cikin nasara suka yi imani da manzon sallallahu alaihi wasallam ka imanin kulli kamar imanin sauran abinda ma da yake so ce fadin Allah ta'ala alladina atainahum kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa'anda muka ba su littafi kafar alqur'ani suna imani wato ana nufin a cikin sako da suke imani ba ana nufin su duka an samu da suke imani su cikin yahudu abdullahi bin sallam an samu da suke imani su cikin kristoci nasara wato kamar najafi ashamatu malikul habasha ya yi iman da alqur'ani lokacin da najafi ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin fuskar wahayi cewa najafi ya mutu da haka sai umarci sahabbai cewa me yasa wani masa sallah ya mutu da ba wanda ya masa sallah sahabbai suka ce kaifa salli ala abdul habaki ya za mu yi sallah ga wani bawa dan afirka wanda yake bin addinin mazubanci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya riga imani ko ne musulmi ba sai Allah ya saukar da aya ta gaskata manzon Allah ma'ana sai kara tabbatarwa da sahabbai labarin da zai ya imani wa inna min ahli kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab to sune alladheena atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna idan aka karanta musu wani sashin alqur'ani sai kace sun ce mun yi imani innahu alhaqqu min rabbina lalle wannan gaske ne daga wajen ubangijin da yake inna kunna min qablihi muslimin dama can sun kafin zuwan alqur'ani mu musulmai ne domin ko dai muna bin tafarkin annabi Musa ne ko tafarkin annabi Isa ma'ana waɗannan su ne ahalin kitabin da suke bin sahihin littafin kafin a gurɓata shi ko suke bin littafin da basu duk karkatar da masu karkata suka yi ba a cikin sawun ya kasance a taura na annabi Musa alaihi salam ko injila na annabi Isa alaihi salam sai Allah ya ce ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru irin waɗannan za a ba su ladan su riɓi biyu bima sabaru saboda haƙuri da suka yi a kan tsayawa da gaskiya ai bi sabarihim ma'al al'amali bihi ba wajen hakurin su dangane da aiki da waɗannan littattafai guda biyu wa yamna'una bil hasanati sayyi'a kuma yana daga cikin saffar kawar da mummuna ta hanyar kawo kyakkyawa ma'ana idan an muna musu sun so su ta a wurin da aka muna idan an faɗi bakar magana sun faɗi mai kyau idan an yi musu mummunan aiki sun su faɗi kyakkyawa shine yadra'una bil hasanati sayyi'a ay yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan yana daga cikin siffar su domin ma da rakanan hamilin sukuwan suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su shi hadisi ya tabbatar cikin sahihin muslim daga Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutum uku ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba su lada miki mutum na farko a rajulun min ahli kitab آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه. ɗaya daga cikin mahalar kitabin da ya yi imani da annabi Musa da manzo Allah ya zo kuma ya yi imani ko ya yi imani da annabi Isa da manzo Allah ya zo kuma ya yi imani da manzo Allah to za a ba shi ladan bin da yawa annabi Musa a ba shi ladan bin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bin da yawa annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ladan biyu ke mutum na biyu abdun mamluk adda haqqa Allah ta'ala wa adda haqqa sayyidihi bawa mummuni kangin bauta bai sa ya manta da haƙƙin Allah kan shi ba na bautata wa Allah din shi kadai ba tare da abokin tarayya ba sannan kuma gashi ya sauke nauyin gidansa da yake mallakarsa manzo Allah shi maza ba shi lada minti biyu na uku mutumin da yake da kuyanga ya tarbiyyance ka ya ba ta ladabi da tarbiyya ta addinin musulunci sannan sai ya kyantar da ita sannan kuma sai ya ba ta sadaki ya aure ta manzo Allah shi ma za ba shi lada minti biyu ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadrawuna bil hasanati sayyi'a malaman tafsir sun saba kawo wannan hadisi karkashin wannan aya saboda dangantakar yutawna ajrahum marratayn bima sabab ko kuma wani lokacin su kawo su karkashin ayat da ke karkashin karshen suratul hadid yusukum kiflayn min rahmatihi wa ja'alnakum nuran tamshuna bihi wa yusir lakum ma'ana ko a can ko a nan duk inda ka kawo shi zai saje da ayoyin guda biyu Wai da wa yadra'una bil hasanati sayya wal marratayn yusukun to a nan gurin a yanzu idan wani tambaye ka kirista ya zai musulunta a halin yanzu za a ba su ladan ƙarfi ko wani bai da yanzu zo gaban ke fita mai shahada zai shiga cikin yugo na ajiyar rajin yi wata saboda saboda ne idan kirista ya zo ya musulunta yanzu bayan cikin hannun kitab to in ka daina cikin hannun kitab ya za ka ce zaki abinda manzo Allah yake cewa rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi thumma amana bi thumma amana bi ai kuma kana sallallahu to a nan gudun mutum zai iya fitowa da kalmar bi ya yi imani da annabinsa kaga ya yarda annabin da aka turo masa annabi ne wanda kristan da ba ta nan wasa annabi isa annabi suna ganin menene shi Allah ne ko dan Allah ne ina duk da cewa idan mun ga mutum san ran kitab duk wanda yake yana kan addinin yahudanci ko addinin kristanci ana kitab ina fata mu akwai wani hadisin daga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa dukkan mutumin da yake cikin ahlul kitab sai yayi imani da ni to yana da lada guda biyu wa lahu ma lana wa alaihi ma alaina amma dukkan da cikin addini shirka sai yayi imani da ni to yana da ladan ka guda daya wa lahu ma lana wa alaihi ma alaina ma'ana lahu ma lana abin da yake za a ba mu na haƙƙi shi ma za a tabbatar masa tun da ya shiga cikin mu abin da za a tsora mana nauyin da wajibi shi ma daga nan nauyin ya hau kansa wajibin ya hau kansa to kaga anan shi ma wannan hadisi wato sai ce kawai min ahlul kitab ba tare da ya tantance cewa ya tsaya akan gaskiya a cikin ahlul kitab ko kuma a karkace dan haka nakan hadisin gaskiya yana da na kalli wannan hadisai guda biyu tsawon awanni in kai ko da maganganun malamai akai wato babu wanda zai fitar da kai tsangi cikin cewa wai ahlul kitab gaba ɗaya ba za su shiga wannan ba ko kirista ne za mu san ba zai shiga cikin wannan ba halin dan yarinya idan mutum na cikin kiristanci ma da aka rataye shi da ita ganin shi da abin da aka karanta masa azabul annabi Isa ne faɗa ko wahayi daga Allah yana imani da wannan bisa gaskiya har zuwa lokacin da ya zo a zanka ko wa'azin ne wa'azi sai ya wasa sai ya zo rike wannan gaskiya ma'ana idan ya musulunta kan wannan za a ba shi ladan kan wancan ko ba za a ba shi ladan wannan ba amma wanda yake bai kan son zuciya ya fi son zuciya ne dama san asali amma ya ci gaba da rikewa saboda wata maslaha ta duniya ina fatan ku ba ina fatan ku fadin tunani a kai ulaika yutawna ai ba na mutu da kai akan ta ba Allah ku dake shi ba ya rige na subha ko rige subha أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يقول ما daga cikin yan bid'a waɗanda yake bayar aqida ta wahdatul wujud. Cewa kuma min Allah ko mutum akwai abin da zai shi ba kansa ya rikide ya zama Allah ne ba ko kuma kuma da wuri ne an mu da samari da yan mata su kashe budurwa ta ce ita ma Allah wani saurayi shi ma ce shi Allah da aka ji su a nan garin kuma to kaga wannan ya rasa su to a gaskiya akwai al'amurra waɗanda suke ko da babu wahayi da ya sauka akai karara ƙarara الله da Allah ya halitta dan adam tsarki الله التي فطر الناس عليها، fatara an-nas alaiha ya kamata mutum musu shi yaya mutum kawai zai tafi Allah ne haske su bayan ya san yana da uwa yana da uba yana da kakanni yana da yin yana da ma'ana idan an gama mahaifinsa a ce ga baban Allah kenan ko yi. ko idan an ga sa, ko idan an ga wansa ko kaninsa da kanin Allah da yayi ka san ilmin mun kalmar ma'ana mafi munin ke kenan da harshen dan adam ta ofurtawa shine dan adam yayi da aurfi Allah ne mafi munin kafirci a tarihin dan adam kenan to amma ka gwamnati suna ta faɗa amma saboda su ko wani abu da za a faɗa mutum ko ɗan sa hadisi da idan ko mai du'ai ko ya wani hadisi amma a yi musu mummunan fasara a tarbiyyar mutum kan wannan Allah ce ulaka yutawna ajrahum marratayn zuwa sabaru wa ya yadrawna bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum bayan sun yi imani da su sun yi imani da manzon Allah to kuma za ka samu dukkan kyakkyawa da ita suke amfani da su kawar da mummunan da aka yi musu sannan suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su sallallahu وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نرتضي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وإذا سمعوا اللغو إذا سمعوا لي أحسن ذلك الشتم والعذاب من الكفار كمان زاجي بتوتروا daga ɓangaren kafirai da za su faɗa musu arabu an sai su kawar da kai ba sa shagaltuwa wajen mai da martani ko ramuwa wa kanu sai ka tuce lana amalu amaluna wa lakum amalu aikin mu ladan shi na tabbata ne akan mu ko ma aikin ku in ladan ne ladan na tabbata ne akan ku ba za a kama mu da abin da kuka yi ba ba za a kama ku da abin da muka yi ba salamun alaikum amince tabbata gare ku ai salamu mutarakatin wa mufaraka ba wai suna ce musu assalamu alaikum bane ba suna cewa a ku sha kuri min mu ba abin da zamu mayar muku na martani dangane da mu dangane da kuke faɗa mana mukan kyale ku ne mukan rabu da ku ai salimtum minna min ash-shatmi wa kun riga kun tsira daga zagin mu ko cutarwar mu ba kamar yadda ku kuka cutar da mu kuka zage mu ba fa la nuqabilukum bi mithli ma fa'altum bina ba za mu fuskance ku ba da irin abin da ku kuka fuskance mu da shi la nauta bil jahilin muka ba ma neman mu tsaya mana bata lokaci da jahilai su ce mu ce su zagi ne zagi to wannan shine halin mutane na gari idza kama allagaw a'du wa idza marru bil lagwi marru kirama والذين هم عن اللغو مؤرضون siffar mutane na gari kenan ba sa shigaltuwa da bakakken maganganu idan an faɗa musu ko zagi idan an zage su illa iyaka idan mutum yawa Allah ƙarya ko manzon Allah ƙarya sai su mayar masa da martani su ce a'a abin da ka faɗa ba gaskiya bane game da Allah ko game da manzon Allah in mutum ya faɗa hukunci na musulunci ba daidai ba sai su faɗa abin da yake da daidai din amma idan ya zage su su ba ta zage su in ya ci mutunci su ba ta cin mutuncin Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kafin watan aya ne ce walamma zahara amrul islam bil barahin al qati'a yayin da lamarin musulunci ya bayyana ta hanyar dalilai yankakku hatta inna ahla al adyan al ula yadkhuluna fil islam tawan har yanzu ma ma'abuta waɗansu addinan farko sun zo suna shiga musulunci ta hanyar da'a ba tare da an tursasa su ba فربما يشق على النبي صلى alaihi wa sallam. to mai yiwa zai iya zama abu mai nauyi ga manzon Allah Allah ya raka mu yi dukuluna ya ga mutanen su kuma ba su shiga ba ga waɗansu wanda ba mutanen sa ba suna ta karɓar musulunci ga mutanen sa cikin tawa, su kuma sun ki shiga wa khususan ammuhu abu talib musamman babban sa abu talib ammuhu abu talib wato babban sa abu talib to wannan abin da damun manzon Allah sai Allah ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba ka iya shirye da wanda ka ga dama ai man ahbabta hidayatahu ba ka iya shirye da wanda ka so shirye da shi walakin Allah yahdi man yasha Allah ta'ala ne yake shirye da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah ta'ala shine mafi sanin su wane ne shiryayyu wannan aya dai take da fadin Allah ta'ala laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi ma'ana shiryar da mutane ba wajibi ne akan ka Allah shine yake shiryar da wanda yake sannan wannan tana da fadi laysa alayka hudahum dan ta shafi dukkan mutane amma ahbab wato akwai wata khasiyya wanda ka so ka shiryar ba shi ne zai shirye ba sai Allah ya dama shiryarsa wa ana bil mutadin aji man qaddara lahu fil azal hidayatuhu Allah shi ne ya san wa ya kaddarawa wato ainihin shiriya kan fil azal wani ne kuma wanda yake ya cikin shiryayyu shi ma tun fil azal hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da Abu Talib mutuwa ta zo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin sa yana kokarin kiran shi zuwa ga addinin musulunci yace ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah ya bafana faɗi kalmar la ilaha illallah kalma daya wadda da ita zan tsaya maka a gaban Allah to a lokacin nan tare da Abu Talib ko Abu Jahal da kuma Abdullah ibn Ubay ibn Umayyah ibn Umayyah ibn Mughira Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughira suna tare da idan manzo Allah ce qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah to kuma sai su da shi a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi tawaye ka bar addinin abdul muttalib kakanka babanka mahaifinka manzo Allah ne mai daukan kalma su kuma sai mai daukan kalma ta fitar a karshe in ji murnar din hadisi yace karshen kalmar da Abu Talib ya faɗa yace huwa alamin millati abdul muttalib shi kan zai mutu akan addinin abdul muttalib da haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa cikin damuwar babban sa da kire ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka yace wallahi zan yi taroka maka gafara matukar ba ahlan manzo Allah ya cigaba da masa istighfari na taroka masa gafara har yanzu lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wannan aya cikin surat tauba ma'ana bai dace ba ga annabi bai dace ba ga waɗanda suka yi imani su ce za su roƙa wa mushrikai gafara ko da ko dangin sa ne mafiya kusanci bayan ya bayyana a gare su cewa waɗannan mutane ɗan wuta ne bayyanar a gaban ka cewa ɗan wuta ne mutumin da ya mutu bai furta kalmar shahada ba bai shiga musulunci ba ya bayyana gare ka kawai ɗan wuta ne kaulan wani sarki to bai dace kace kuma zaka roƙa masa gafara ba wannan aya sai ta haramta wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmi ka roƙa wa wani mutum gafara bayan ka san ko ya mutu na kashi to Allah kuma saukar da wannan aya dangane da sha'anin Abu Talib din innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wannan hadisi haka yake cikin sahih bukhari to amma abin tambaya nan gurin Abu Talib ya mutu a ina kafin hijira ko bayan hijira a Makka kafin hijira to ba mu da tantama dangane da sokar kafar sunan da muke cikin tabakkiyar sai an saukar da ita kafin hijira amma surutu sawa ba an saukar da ita a yau bayan hijira ga shi hadisi ya haɗa waɗannan ayoyi guda biyu ya yi bayani a kan su dangantakar saukar su shine mutuwar Abu bani ina ba ta fahimta to ayat suratu tauba ɗin can suratu tauba gaba ɗin ta madaniyar ga suratu su makiyar to an da malamin ke bayarwa a nan ita ce ko dai mu ce da manzon Allah ya yi masa istighfari tun ana zaman maka yake masa istighfari ko ba a hana shi ba har sai bayan ya je Madina an saukar da surat tauba sannan aka aka hana zai yi kuma ba tun da yake la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan ci gaba da maka istighfari matukar ba a hana ma'ana wannan ya nuna ya yi masa istighfari a zaman maka gaba daya har kuma ya hijira ya je Madina ya yi wadansu shekaru yana masa istighfari daga baya sai aya ta saukar cikin surat tauba aka hana wannan abin ne mai sauki ka fahimci ayar haka ko kuma mu ɗauka ce ba Ba wata sanara mai yawa ta istighfari da manzon Allah ya yi watan aya ta amma kasancewar ayar tana cikin suratul tauba wanda yake madaniya ce kasancewar sura madaniya baya hana a cikin ta a samu aya ɗaya ko biyu ko uku waɗanda suke makkiya wato ana sanya ma sura cewa makkiya nazarin lil ana nazari da me yafi yawa a cikin ta ma'ana ayoyin da suka fi yawa a cikin ta ƴan makka kila baya hana a rasa aya ɗaya ko biyu ko uku waɗanda suke su in madina kamar da aka ce mata madaniya na zan lil ghalib kila a cikin sura madaniya a samu waɗansu ɓangarori waɗansu ayoyi waɗanda suke in maka ko dai ka bada wata ansar ko kuma ka bada wannan ansar ubangiji yake innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alimul muhtadin akwai aya a ƙarshen suratul sura da Allah ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم wannan ta ce la tahdi wacce ta ce innaka la tahdi wato wannan na cewa ba ka shirye suwa waccan kuma ta ba da tauhidi da nau'ikan tauhidi ba ba ɗaya ba ba biyu ba har uku cewa lalle kai kana shirye suwa to sai malamai suka ce al-hidayatu hidayatan hunaka hidayatu bayan wa hunaka hidayatu tawfiq hidaya din shiryaswa iri biyu ce akwai shiryaswa wadda ma'anarta shine bayani bayani kai wa mutum bayani akwai shiryaswa wanda ma'anarta shi ne shine gamdakatar datarwa to manzo Allah yana da ikon shiryaswa ta hanyar ne bayani amma ba da ikon shiryarwa ta hanyar mai gaman kadar wannan a hannun Allah yake Allah ke kafartar da bawa ya shirya Allah ke dakatar da bawa ya shirya amma manzon Allah yana iya yin bayani da haka da Allah ce wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim lalle kana shirye zuwa zuwa ga tafarki bane da shi abin nufi kana yin bayani zuwa ga tafarki bane da shi kana buga misali ka kusanto da nesa har a gane ga wanda Allah masa sauki amma da Allah ce innaka la tahdi man ahbab baka datar da wanda ka so yayi imani ta iya masa bayani amma dai ba za ka iya dakatar da shi ka kasartar da shi ya imani ba wannan a hannun Allah yake walakin Allah ya bi man yasha da haka duk inda aka kore shiriya a hannun wani mutum to an kore shiriya ne wata iri ta karfi da dangantakar amma duk inda aka ce wani na shiryarwa ko sai wani suna shiryarwa wajallahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun suna shiryarwa wa min qawmi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yahdun وممن خلق من أمة يهدون بالحق سنة سيريتها سيرة وتمي سيرة وتبياني da wa'azi da faɗakarwa da jan hankali ina fata فيك سألنا sai وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمنا رسولا يتلو عليهم suka faɗa sai mutanen makka suna masu ba da ƙungiri dangane da rashin shari'a da rashin karɓar imani suka ce in na tabi'il huda in har mun shirya tare da kai mutakhaffaf min ardina za a kore mu daga garin mu ma'ana larabawa za su yi taron dangi su zo su yaƙe mu su kore mu daga makka mu kuma na zan daɗin zama a makka ba ma son mu bar makka ay munza'u minha bi sur'a za a tsige mu daga cikin makka da sauri da gaggawa domin shine mutakhaffaf daga al-khaffaf ne al-khaffaf shine akhdhu shay'i sur'a wato waftar abu ko fusgar abu da sauri shine na takhaffaf za a kunje mu da gaggawa cikin ruwan sanyi za a kula mu daga makka wannan sai sa ba za mu imani ba za mu kai hakuri ma'ana ba wai dan baka da hujja bane kana da hujja a hannunka sai Allah ya ce a wannan wakilahum haraman amina sun ba mu zaunar da su ba a wani hurumi wanda yake na aminci ya amanu na fihi min al wanda a cikin su suke amintuwa daga kawo musu hari wal qatl ko kita al ainihin min ba'd al-arabi Ana ba abin irin kai hari din da kisan da wani sashi na laraba suke wa Ko kowane gari a ji a kai musu hali a riba kai wadansu a mai da wadansu bayi maka ba kawo mata hali duk balarabe ubangiji ta Allah ya sanya ganin gidan maka a cikin zuciyarsa to yanzu kuna tsammanin kuna kafirci ubangiji ya zaunar da ku a wurin cikin aminci sai yanzu da kuka yi imani sai shirya aminci shi ne abin da ayar take ne da san kuna cikin kafirci ubangiji ta Allah ya ba ku tsaro ya amintar da ku daga tsoro ya kosar da ku daga jin yunwa فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم wa خوف ubangijin da ya amintar da su daga tsoro ya kuma ciyar da su daga jin yunwa ta yadda ba su yunwa ta ba sa noma amma dangin ko wani kayan abinci za a kawo musu wannan sai suna cikin gafarta haka Allah ya tabbatar musu da wannan nima dan annabi Ibrahim ya riga yaro ya ce wurin qahalahu hu min samarati man amana minhum lillahi wa yawmil akhir ya ubangiji arzika mutanen wannan gari da nau'in kayan abinci nau'in kayan ki nau'in ki maka amma wanda ya imani cikin su cikin su wanda ya imani da Allah ranar karshe shi za ka biya wannan arziki sai Allah ce wa man kafara har wanda ya kafa shi zan ba shi fa matihu qalilan thumma afsaluhu ila azabin nar wa bi'sa masir wanda ya kafa shi din ma zan ba shi to sai ya mutane sun kama ta amma ni'ima kuma nan da suka yi imani kuma sai a kwace ni'ima abinda aya take nufi kenan awalam nakullahum haraman aminan sun ba mu zaunin su ba mun makkana musu hurumi wanda yake amintacce ba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna wanda ake kawo musu samaratu kulli shay'in dukkan wani dan itace na kowane irin abu rizqan min ladunna arziki daga gare mu akwai qira'a ba shi da malaka bi tahtaniya da ayya guda biyu a kasa akwai qira'an ba ilaihi samaratu kulli shay'in bil fawqaniya wato dugo guda biyu a sanin shi ne fawqaniya ko mace ci jiba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ko yi jiba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna idan an ce ci wannan dangantaka da samarat kenan tunda jam'i ne da haka ci amma idan an ce yi jiba eh duk da samarat jam'i ne amma jam'i ne wanda yake ta'amilun ta jira hakiki da haka sai ake yi jiba Thank you. mutu ba har da kuji akan ce a mutu ba ba na daga jaba ya ci kamar ramayar idan mutum sannan aka samu aljabiyatu aljabiya shine rami wanda yake tara ruwa ramin da ake tara ruwa a ciki wa dibanin kal jawabi wa qudur rasiyat wato jabiya jawab ya zanto jam'in sa kenan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba su da masaniya ba su da sani kenan ai anna ma naquluhu haqqun ba su da masaniyar abin da muke faɗa da kai wa annana sakharna lahum ma zukira li yuwahhidu Allah ta'ala wa tatimmu lahum an-ni'ma wato mun hore musu abin da aka ambata dan su kadai ga Allah kuma ya zanto ni'ima cika a gare su domin ga dan adam shine samu ni'imar duniya tare da ni'ima ta addini ni'imar addini ita ce kamalan ni'ima duk ni'ima in mutum baya da addini to na kasa ce akwai tawaya a cikin ta da haka Allah ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati al-qayyim ya a wajen wannan akmaltu lakum dinakum ma'ana wajen addini sai ka amfani da kalmar ikmal wa atmamtu alaykum ni'mati wajen ni'ma take amfani da kalmar itmam tare da al-itmal da al-itmam dukkan sama ma'anarsa cikawa amma akwai bambanci da juna in ka kuma cikin tafsirin ibn al-qayyim ka gani ma'ana dai ubangiji ta'ala yace yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'ishataha nawa nawa ne daga cikin alqaryu waɗanda suke batarat ma'ishataha suka yi girman kai dangane da halin rayuwar da suke ciki lafazin batira daga girman kai ne albatar a to amma batira a cikin hancin larabci fili ne lazim wanda ke la ya ta'adda amma anan mun ga shi ta'adda ila maf'ul batira ma in shakaha to shine suka ce an yi masa tazmin ne a cikin larabci abin da kira at tazmin wato shine a baiwa wani fi'ili ma'anar wani fi'ili sai ya aiki irin aikin wannan fi'ilin idan mun samu fi'ili wanda yake lazim baya bukatar muta'addi an gane ko sai muka samu wani fi'ili muta'addi sai muka dauko ma'anar muta'addi muka ba lazim din sai mu mayar da shi ne kuma sai ne sai zama muta'addi wanda a ka'ida ta baya yin ta'addi amma yanzu yayi ta'addi daga lafazin batira ma'ana baya yin ta'addi amma sai aka ba shi ma'anar kafara wanda lafazin kafara kuwa yana yin ta'addi an gane ko yani batarat ma'ishataha ma'ana kafarat ma'ishataha to annan ma'isha sai suka ce wato asalansa mudafun asalansa mudaf ne mudaf ilayhi dan an shafe shi yadda zan ce yake wa kam ahlakna min qaryatin fatirat halaka ma'ishatiha kafarat halaka ma'ishatiha nawa nawa ne cikin alƙaryu da muka halaka wanda sun kafir cewa halin rayuwa da suka samu kansu a cikin ne sun samu hali na rayuwa na wadatar ɗaya da wadatar arziki a madadin su gode wa Allah sai suka butulce suka kafirce to mu kuma sai muka halaka su Allah ke ka masakin ku ga gidajen su can ku je ku leka ku gani lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zauna a gidajen ba sai dan kadan ma'ana ku fa irin na mutan da galibi ba a zama da wuya wani da ya samu gida da aka gina shi shekara hamsin shekara ɗari biyu shekara ɗari uku su kuma je zauna inda ba haka sai in ya rufe kuma galibi ma garin rukan sai Allah ya kaddara ba a zama a garin ruka na da yawanci idan ka tara garurukan duniya ko da irin tsofaffin gari irin suka masu doguwar ganuwa sai ka samu inda mutane suka zauna shekara ɗari biyu da suka wuce ba shine inda mutane suke yanzu ba yanzu shekara arba'in ko hamsin da suka wuce nan gadan aikin akwai mutane da ga nan ne amma kuma duk da shi ganuwa ta riga ta wuce yanzu mutane suna zaune inda mutane suke da kuma an riga an kaurace masa ko ya zama lami ko ya zama kudu ko na to wannan shine ma'anar lam tuskan min ba'dahu illa qalila wurare na mutane inda suka zauna da bayan su da su ba a zama a wajen sai kadan hikimar haka din dan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna duk abin da mutum ya riga ya gina karshen sa rushewa babu abin da ke dawoma sai Allah da shi kadai da haka sai wa kunna nahnu alwarisin mun kasance mu ne masu gadar kasa da abin da ke kanta wa ma kana rabbuka muhlikal qurba hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina yace da dai ubangijinka baya halakar da alƙarya ya zalunce ta haka kawai halakar da ita ba ta yi laifi ba hatta ba fi ummiha rasulan har sai ya turo fi ummiha a cikin mafi babban birnin wannan alƙarya din ko mafi babban birnin wannan mutane wannan al'umma a babban birnin su sai ya turo da rasulan manzo yatlu alaihim ayatina wanda ke karanta da mutane ayoyin wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun da dai ba ma halakar da alƙaryu sai fa in ma abota alƙaryun nan sun zanto azzalumai ne bi takdidir rusuli ta hanyar ta manzanni da suke yi wa ikhrajihim min ardihim da kora manzanni din daga garin lokacin to sannan sai mu da su sannan sai وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وبنسي ما أوتيكم من شيء ذكر أبن دعك باكو نوانا أبو أتكلم يوانا ya'ya da mulki da mukami da matsayi fa mata'ul hayati dunya wa zinatu kayayyaki ne na rayuwar duniya wanda ba za ku tafi lahira da su ba wa zinatu kuma kawace ta duniya nan za a yi nan za ta kare ba a zuwa lahira da su idan kawa ce da adam da kwalliyar a duniya nan a lahira ba lalle bane kuma ka tashi cikin kawa da ado da kwalliya ya danganci imanin ka da aikin ka na gari manzo Allah ya rubba kafiyatin duniya dunya aratun yawmul kiyama ya so da dama daga cikin masu ado da leshi a nan gidan duniya da kayan kwalliya za su sa ranar tashin kiyama tsirara ba ma maganar tufafi ballantana kuma a tashi cikin kwalliya ko ado da haka duk abin da mutum ya samu a nan gidan duniya a nan yake idan ya ne a nan za su kare idan mulki ne da mukami da matsayi da jiniya duk a nan za su kare kuma ta wata hayatid duniya wa to wa ma inda Allah khairun wa abqa abinda ke wurin Allah shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ku gane haka ana isar da wannan magana ga waɗanda wani abu na gudu zai ke imotar da su su manta da Allah su manta da addinin su matsayi da mukami da mulki da kuɗi da ƴaƴa da koyangi da barori sai su manta da mutum sai ɗauka cewa shi kaza ne ya manta da cewa akwai ranar da za a turki shi a tambaye shi ayyukan da ya kuma duniya sai ta dumotar da mutum sai ɗauka cewa kamar ma ba za ta tsare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yamni falyanzur bima tarji duniya idan ka kusanta da lahira ba komai ba face gwargwadon yadda ɗayan zai ɗauki ɗan yatsansa ya zira shi cikin teku ya kuma ciro ɗan yatsan ya ya ɗauko to ka ɗauka abinda ɗan yatsanka ya ɗauko lokacin da ka sa shi cikin teku ka zare to shine abin da yake duniya ta kunsa ragowar kuma shine lahira ka zo bace ku ba ma ruwan rijiya ba ko ruwan kofi aka ce mutum ya tsoma dan yatsan sai zare da abin da dan yatsan sai dauko da abin da ya rage a ciki wannan sai yawan kenan to balanta na ruwan su gaba daya shine misalin da manzon Allah ya tsakanin duniyar lahira na ta kido sun bara hankalta ba afa man wa'adnahu wa'adan hasana yanzu wanda muka yi wa alƙawari kyakkyawan alƙawari na cewa in ya mutu da tauhidi ba shirka ba in ya mutu na ban sunna ba bid'a ba za mu datar da shi da gidan aljanna za mu da shi daga wuta wa annahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi yana nan yana zaman jiran haduwa da wannan alkawalin kamar mata anahu mata alhayati duniya zai zanto daidai wa daida da wanda muka dan jiyar da shi dadin rayuwar duniya fa yazuna an qarib da'in yazo ya kushe nan da dan lokaci kankani thumma huwa yawm alqiyamati min almuhdarin sannan shi a ranar tashin kiyama kuma yana cikin waɗanda za a halarto su cikin wuta yanzu za su zama daidai da wannan da wancan wancan Allah masa alƙawari na gidan aljanna da tsira da wata da haka sai ya yadda ya tafi akan wannan alƙawari ya bauta Allah shi kadai ko da haka zai sa ya samu karancin abinci karancin sutura karancin matsayi karancin komai na duniya da kayanta da alatinta wancan ko aka je da shi komai na duniya aka bashi to amma ranar tashin kiyama yana cikin yan wuta to kaga wannan ai ba za su taba zama da ranar tashin kiyama afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yasawun wanda yake mu'mini da wanda yake kafiri ba za su zama daidai ba أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون من زمن الله صلى الله عليه وسلم حديث yake inda za a ɗauki wanda ya fi kowa jin wahala a rayuwar duniya a ranar tashin kiyama a sashi cikin aljanna ubangiji ya tambaye shi yaya wahalar da ka shafi rayuwar duniya da ka biya ce haba ya ubangiji ai kan da ka halitta ne cikin ni'ima ne kamar taɓa san wata wahala haka inda za zaka samu wanda fi kowa jin daɗin rayuwar duniya kayan alatu da morewa da ƙasa. ranar tashin kiyama a saka shi cikin wuta a tambaye shi yaya daɗin da ka sha a duniya da sai ka ce haba ubangiji ai kan da ka halitta ne cikin wahala ne to amma kuma da jahilin mutane sai ka ga wadansu suna cewa wai da kunyar duniya gara kunyar lahira irin waɗannan sunan da ke cewa ma qadarullah haka qadari ba su ilmu Allah ke dan girman sa ba san girman Allah ba ba su san girman azabar ubangiji ba haka kuma ba su san yalwan ni'imar sa ba har mutum ya wannan bakar magar wai da kunyar duniya gara kunyar lahira ma'ana ya gwamnati a nan gidan duniya ya nemi dukiya ko ta kowace irin hanya ce don ya ce ne dan kansa annufi masa dariya ya kunyata idan ya so dan an je can lahira kuma a san yadda aka yi wannan jahilcin ubangiji ne da jahilcin lahira Allah ya tsare wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'umun ubangiji ta'ala ce wa yawma yunadihim tuna musu ranar da za Allah zai kira su fa yaqulu yace da su ayna shuraka'i ina abokan tarayya ta da kuka jingina mun kuka dauka suna iya yin wani abu cikin abin da ba mai iya yi sai ne ko za su iya ba da rahama ko za su iya tsamar da mutum da azaba ko za su iya masa gafara munafiki allazina kuntum tazawwun waɗanda kuka riya cewa wato ainihin su din suna da iko kuna riya cewa suna da iko su tsama da mutum daga azaba ko kuma su hana a yi masa azaba akwai wani gwa ban san kowane ne ba yana cikin mahalarta karatu a nan gudu kamar ɗan kwanaki da suka wuce bugonin waya ne mun dukkan addu'o'i na alkhairi sai ta amma zan aiko maka da wani kaka na bidiyo da Allah ina son ka kalle shi to sai na kalli bidiyo kaka din sai na ga cewa waɗansu mabiya ɗariƙan kadiriya ne sai kai magana da to ake kai su gara na manyan shehuna kamar da suke hada an kai su kabarin zubairu an kai su kabarin uh, waye ma'arufin karfi an kai su kabarin wane da sauransu to a jikin wani kabari shi sai ne da ke cikin nan gari yake fadawa waɗanda suka je din cewa shi ne wannan kabarin wato waɗanda waɗanda suke zuwa sanin su kabarin suna ibada a wurin to ɗaya daga cikin su da ya mutu mun karan da likin sun je za su masa tambaya ya zo ya hana ya hana yace ku kyale shi wannan yana daga cikin wanda suka lalata kabari na bayan mutuwa ka so to to ai ba mu san yana ciki ba ai ba mu san ahali bane Duran tashin kiyama za a tambaye su ainihin shirakai alladina kuntum tazumuna kuke riya cewa za su iya hana aiwa mutum azaba ko wanda ya sai kare mutum daga azaban kabari in ba Allah ba yanzu kai mun karanta da kira kuma shike nan dan an je wurin kabarin sai yanzu kawai shike nan shike nan sai sai kai kar kar mun karanta da kira su ba mutum tambaya kuma kai kai da wannan ai wannan halaka ce wannan bata ce Allah tsare sallata ne قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما روينا تبوأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون تعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون قال الذين حق عليهم القول sai waɗanda kalmar azaba ta riga ta tabbata a kansu bi dukulin nar cewa za su shiga wuta wahum ru'asa'u dalala su ne shugabannin da suka ja mutane kan fata imma da ilimin su ko kuma da karfin mulkin su akwai wanda suke amfani da karfin mulki su dora mutum kan barna irin su fir'auna irin su qaruna irin su hamana da suka wuce a baya akwai wanda suke amfani kuma da ilimin su su jagori mutum kan fata su jagoranci mutane kan fata kamar shugabannin yahudawa da shugabannin nasara da shugabannin yan bid'a idan shugabannin fata za su ce da za su faɗa su ce rabbana ya ubangiji ha'ula alladhina azawaina kaga waɗannan su ne adadin mutanen da muka halaka aga waina mun kama ga waina mun fasar da su din ne da ma mu tabbata su ne muka ta faɗa musu suna yadda mun ta kawo ta ne su kuma suna yadda suna girgiza kai kamar ka dangaro sai ka kan hakan ne wai mutum yana ma ƙarya wai ne girgiza kai kamar ka dangare aga waina mun kama ga waina amma a yau ana ileka ya ubangiji mun barranta zuwa gare ka mun tabbatar da abin da muka ce na wani na iya bada aljanna ƙarya muke sai kai wani na iya sa aiki to ko ba izinin ka ƙarya ne sai da izinin ka kullu lillahi shafa'atu jami'a na cewa wani na iya samar da wani daga wuta duk abin da muka faɗa da yau kan tabara ana mun yi bara ƙarya muke ba gaskiya muka faɗa haka dukkan shugabannin fata za su faɗa gaban Allah shi da tabarra ana ilaika ma kanu iyana ya gudu kuma su da suka bauta ba mara ba ba kuma suka bauta ba su ne su ne wanda suka bauta in ma sun rinka kiran mu in za su faɗi su ce ya ɗan wane ne zo da kanka to ba kuma suka bauta ba shirye ne wanda suka wata ba ruwan su ma kanu iyana ya budu wa kai na gari su raka'a sai a ce da su mabiya ku kiraye abokan tarayyan da kuka rinka riya cewa ana iya kiran su kuma kiran yayi amfani sai su dauka gaske ne fa da'awhum sai su kirawo su ya wani ya wani taho da kanka fa lam yastajibu lahu sai su banza da su wani magana ba da cikin su wa ra'awul azab a wannan lokacin fa sun ga azaba kiri da mutuka ta suna ganin ta kuma sun kiraye wanda yake zai tsere da azabar kuma yayi shiru law annahum kanu yahtadun ina ma da a ce sun bi shari'a jawabin zancen lamara awal azaba da ba su ga wannan azabar ba amma a yanzu riga sun ga azaba bayan ko ba su riga sun zo akan shari'a سنة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ويوم يناديهم تنامك لأن الله زي كلاهيس فيقول يسير ماذا أجبتم المرسلين دم يكوك أنسى ومن ذنبي kun bi shirya su da sunan su ko kuma kun kirkiro bidoyi da soyayya soyayya zukata kuka bi ba ta farkin manzo ba fa an yat alaihim duk labarai sai su fake musu a nan babu an tafi domin yin a wannan yini fahim la yatasaalun ba za su iya tuntubar juna ba ma cewa ya me kamata mu ce me ya kamata mu ce ba wannan dama الإمام ابن كثير في تنبأ كفركو ويوم tambaya فيقول dangane شركائي الذين كنتم تزعمون تنبأ في تنبأ تنبأ نفركو لكلمة شهادة لا إله إلا الله تنبأ تبي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين tambaya ce ta dangane da bangare na biyu na kalmar shahada shine Muhammadu Rasulullah za a tambaye ka wa ka bautawa kuma za a tambaye ka akan tsarin wa kai bautar dole a tabbatar da cewa ba wanda ka bauta sai Allah in dai har kana son kafira dole a tabbatar da cewa tsarin bautar kai sai da manzo Allah ya koyar in kana son bautar ta zama kalbabbiya in ba ka bauta kowa ba sai Allah ka ci wannan ansa amma ka bauta Allah da bidiyoyi ba da sunnar manzo Allah ba Allah ba ya san wannan ibada in ka bauta Allah bisa da tsarin manzon Allah amma a cikin zuciyarka baka nufaci Allah da ibadar ba wani abu ka nufata nan gurin ba ibadar ka ta rushe gaba sai sa dukkan ibada ta duniya sai kalmar shahada ta shiga cikin ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma annan ta kalmar shahada ke shiga cikin ibada kafin ibada ta zama kalbiya shi yasa rukunin karban addini rukunin karban ibada zama guda biyu na farko al-ikhlas idan to dan Allah kai aiki Allah kadai kan nufata da aiki من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ركن النبي المتابعة بيئة من ذا الله idan ka ji tsoro waɗansu da kirai da wurfi wurfi ba irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sallolin da manzon Allah bai biya gari game da su da nan kalman da manzon Allah bai koyar da irin su ba wallahi tallahi Allah bai karba ba Allah baya karba aiki sai wanda manzon Allah ya koyar Allah baya karba aiki sai wanda aka yi don shi ga sanan kullum haka yake kace faɗa cikin tafsiri tambayar farko dangane ne tauhidi tambaya ta biyu gane da me za ka wata ansa ka biyo manzanni kai ka kai kike kenan na yadda manzo ne ka kike kai masa biyayya ko kuma kai masa biyayya ma za a jabtu mul mursalin mutane duk waɗanda suka an samu manzo ta hanyar fita ce su samu an sa fada wanda ba su an samu manzo ta hanyar fita ce fa amin alaihim an ba'u yawmin fa hum la yatasaalun da haka ba za ka iya tuntuɓar juna ma cewa wasu an sa za mu baya. Allah ya tsare tallafi فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا أما دكا wanda توبة tuba wa amana kuma yayi imani ay saddaqa bi tauhidillah ya gaskata tauhidi kada ta Allah madaukakin sarki da ibada wa amila salihu kuma yayi aiki na gari wato a bisa da gwadabi na manzo sallallahu alaihi wa sallam fa asa an yakuna min muflihin tabbas wannan zai kasance daga cikin masu rabauta Allah sa mu cikin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangiji ta ana shi ke halittar abin da ya yaso kuma shi ke zabar abin da ya yaso ya halitta halitta yadda ya yaso sannan kuma ya zaɓa abin da ya ga damar faruwa shi zai fa ma kana lahumul khiyara mutane ba su da zaɓi su akan karan kansu al ikhtiyaru fi shay'in ba su da zaɓi cikin wani abu fi shay'in man yaj'alu Allahu rasulan ilayhi ba su da ikon su sai ga wanda muke son sai za a turo mana manzo sai wanda Allah madaukakin sarki ga dama Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ke fi sanin ina ne manzantan sai dace wani gurbi ne ya dace a azumin manzanci ko kuma wato annabtaka amma mutane ba su suke yin zaɓi ba waɗansu malaman tafsiri suka fassara wa rabbuka yakhluqu ma yasha wato jumla ta nan gurin wa yahtaru ma kana lahumul khiyara wato jumla ta akai wato Allah shi ke halittar abin da ya ga dama eh haka ne wa yahtaru ma kana lahumul khiyara shi ke zaɓin kowane irin zaɓi ga mutane wato sun suka zaɓi ma a nan gurin suka mayar da ita mace mausuliya da ma'ana annabi wanda ita ce mafulun dumi mansub na wa yaktaru wa yaktaru ma kana lahum al-khiyara amma galibin malaman tafsiri suka ce a'a ma anan nafiya ce ba mausuliya bace ba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar dole da ta ma kana lahum al-khiyara wannan kuma dole ce mai zaman kanta ta fara da ma wanda ke nafiya wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة min amri kaga ma kana lahum khiyara kenan wato mutane ba su da zaka sai abinda Allah ya ga dama faruwa shi ke faruwa kana san tsanin sai Allah baka mace kana san tagwaye sai Allah baka daya baka san ya'ya sai mata ka rinka haihuwa tagwaye ma kana lahu min khiyara mutane ba su da zaka kana san iska ta so daga gabas ne yamma sai tashi daga yamma ya gabas kai kuma kana son ka tafi wani ne akan keken ka kuma iska ne ka dawo da ke baya ba bai da kai idan mai jirgin ne ba haka ne ta asali ya hudu ma yake hissaka iska ta kan zo da abin da mai tuka kwale ba shi yake so ba ba ka da lahumul fira subhanallahi wa ta'ala amma yushriku dan ya tabbatar wa ubangiji ya bunkasa gaban abin da suke haɗa shi da shi wa rabbuka ya lamu mata tun suruhu ma yunun ubangijinka ya san abin da zukata suke koyewa wa ma yunun kuma ya san abin da mutane suke bayyanawa in ka bayyana ya sani in ka koyi ya sani wa in tadhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar subhanahu wa ta'ala wa huwa allah la ilaha illa hu shine allah da babu abin bauta bisa da cancanta sai shi lahu alhamdu fil ula wal akhirah shine abin godiya a duniya da lahira idan mun dauki al ula duniya al akhirah lahira wal akhiratu khairun laka min al-ula kaga al-akhirah da duniya lahu al-hamdu fil ula masa a duniya wa lahu al kuma shi yake cancantar ayaba masa a lahira ko mu mutum ki ake yabo a farkon al'amari ki ake yabo a ƙarshen al'amari da in zaka bude wadansu al'amura ka bude da yaban shi in zaka cike ma ka cike da yaban shi da al-hamdu fil ula wal da haka ya bude waɗansu surori na alkur'ani da hamdana ya tike waɗansu da hamdana alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعن له عوجا كدون يا يا لي يا بود الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وترى الملائكة هاتين من حول العرش yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ya take su da wato alifin hamdala sai ya bude da hamdala sai ya take da hamdala wal alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al hukmu kuma hukunci na shi ne ba mu iya hukunci sai shi wa ya zuwa shi ku gaba daya ba wanda yake sai kauce wa kiyama sai dai wani ya riga wani zuwa ko da yake mutuwa ce wani yake riga wani mutuwa kuma barzahu sai wani yake riga wani zuwa amma ranar tashin kiyama gaba ɗaya ake zuwa ba wanda yake riga wani zuwa kiyama lokaci guda za a tafi yanzu duk wanda ya mutu da je lahira ba yana barzakhu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi basu amma lahira rana ɗaya za a tashi gaba ɗaya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira wato gaba ɗaya tsawa sai za a yi mutane sai su fito daga cikin kaburbura sun mun fi qatihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi rabbiha daga nan kuma kuma ci gaba da fara abinda muka fada game da dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure ko tun ban harshe Allah ya tafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ta ina ne ya kamata mutum ya fara sahu ka'idar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai fara sahu ne a bayan liman daga damansa daman lima ba daman masallaci ba ina jin na faɗin wannan a cikin karatu idan aka ce daman liman wato za ka tsaya a bayansa amma daga damansa wanda ya zo zai haɗu da kai sai ya tsaya a damansa in wani zo na ukun ba a damansa har ya cike karfin dama sannan duk wanda ya zo kuma sai tsaya a hagunka a hagunka ka a cike wannan sauran ya cika in wani ya zo shi ma sai sake tsayawa sai fi inda ka tsaya daga baya ma'ana bayan ne wanda daga damansa ba wai daga daman masallaci ake fara sahu ba shi ne abin da zaki da sunan maza Allah sallallahu alaihi har na buga mana misali da cewa idan muka ce daga daman masallaci za a fara sahu to ai zai iya wa ku shigo masallaci din ba ku da yawa liman da mutum uku in suka koma can daman masallaci suka faru sahu liman kuma yana tsakiya inda liman ke tsayawa bisa ga al'ada kaga kowa haka gaban sai ki a wani kula alaka da tana dan bai dama masallaci bai da babu bai da abin da ke kiyaye amma daman da mai shine yake da abin da ke kiyaye da haka mu lura da wannan sannan idan sauro ya ka sai mutum kuma ya bi na bayan sa in ya sahu ya ka mutum ya bi na bayan sa wannan kuma ce da Allah a yi nasiha dangane da rashin ladabi da muke yi ya yawa kuma dai nufin yi mamaki wato duk lokacin da take ranar karatu makamanci a wannan musamman ɗan uwa da suke da kokarin zuwa masallaci da wuri su kama sahun gaba da na biyu da uku wato inda zan tsaya in ce sai an yi shiru zan da sallah to ina jin zamu iya minti biyar ko goma ba a yi shiru ba lokacin da mai ikama ke yin ikama wato kwata kwata mutane kamar ma ba ka tattalin zuciyarsu wajen fuskantar ubangiji cewa sallah zai kawai dai suna yin ibada kamar mutum yana yin ibada a matsayin na sauke nauyin na huta to ita ibada tana da ruhi ruhin ta shine wato tuna Allah lokacin da mutum yake ibada ya rika jin ɗanɗanin ibada lokacin da yake yin ta cewa yana fuskantar sa subhanahu wa ta'ala wani daga cikin magabata yake cewa idan na tashi sallah nukan ɗauka kamar ga ubangiji a gabana a dama na ga aljanna a hagun dina ga wutar jahannama inda nake tsaye kamar akan muke nake bayana kuma ga mala'ikan mutuwa yana jiran in gama sallar ya zare min rai to ka kwatanta irin natsuwa da tara zuciya da bawa zai yi idan ya kaddara haka a zuciyarsa ga Allah a gabanka ga aljanna a dama ga wata a hagu ga kana kan sarati ga mala'ikan mutuwa a baya haka ba karamin tara hankalin mutum sai yake tare da haka in nayi sallah sai in rinka jin tsoro ban sani ba ko Allah ya karba ko bai karba ba dan ba wai abin da ake so kawai kayan sallar ba a'a ribar sallar ta zama karbabbiya a wajen Allah to dukkan ibadar ya kamata mu rinka yin ta da zammar da nufin ta zama karbabbiya ba da nufin don sauke wajibi ba Allah na iya sa ibadar eh ka sauke wajibi ba abin ka shi amma kai bai baka lada ba to me ne ka ciki bai karba ba mun yi baka inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kuma amfanin zuwa karatu shine canza mutum halinsa daga mummunan hali ya zama shawar shine amfanin zuwa karatu amma ya kasance kullum muna zuwa amma kuma kullum ba a ganin tasirin hakan a cikin maganganun ko ayyukan mutum wannan yana da hatsari kwarai da dan haka ya kamata mu haka kuma akwai waɗanda kullum su gani suke in dai ba su shigo wata kwallo su zo karatu in mutum bai shigo masallaci ba to duk a fahimta ta inda mutum yana inda yake ji to su ne riba kara ko musamman idan kai sa'a waɗanda suke kusa da kai ba masu surutu bane to riba kara su mutane da suke masu nutsuwa a kusa da kai da in zauna a cikin masallaci a kusa da masu surutu gara ina waje a wurin waɗanda ba su surutu da tsantsun waɗanda suka sanya kamata kuma amfanin majalisi wurin karatu yana tara maka mutane kana daban-daban akwai abin da a wurin malamin zaka koya akwai abubuwa da dayawa a wurin dalibai yan wanka zaka koya duk wanda ya dauka cewa yana zuwa makaranta ne kawai dan malamin to yana ganin ya kamata ba kai da tunanin sa ya rika zuwa dan duk abin da ya gani a makarantar ne kirki ya koya sawa a wurin malamin ne ko a wurin dalibi dan uwansa akwai dubban abubuwa da mutum zai iya koya wajen dalibai yan uwansa inda mutum yana da hankali yana da nutsuwa da yawa a wurin karatu za ka ga nutsuwar wani za ka ga yanayin zaman wani za ka ga kunawar wani yana da littafi exercise a hannunsa da biro idan yalla an faɗo na mai fa'ida ya mana rubuta ba lalle bane sai da larabci ko ya rubuta da Hausa dan kare kubuce ko ya rubuta da turanci dan kare kubuce dai da gida ya bitan sa ya rike kenan za ka mutu ganin mutane dai Allah ya ba mutane baiwa daban-daban manzo Allah yake cewa annasu ma'adinun kuma ma'adinun zahabi wal fidda mutane yadda kaga ma'adanai na zinari da azurfa haka mutane akwai ma'adanai da zaka hako zinari da azurfa akwai ma'adanai da zaka hako karfe akwai wanda zaka hako tsakowa akwai wanda zaka hako gawayi ta haka mutane ma suke ma'ana akwai kaza akwai kaza kaza cikin mutane da haka dan Allah mu rika kokarin cewa zuwan mu karatu gyara halayen mu yake gyara maganganun mu yake kara mana nutsuwa yake baya daga cikin hoto da zamu bayar na wannan makaranta daga yin sallama mutum ko salati bai ba ko zikiri bai ba ko abin da bai ba yi ko masallaci a guje yana rigima da wani wanda ya tole wannan wanda ya tole wannan wato abin yana da ban mamaki kuma yana da ban take kwarai da gaske ko kuma a'a waɗanda suka zo masallaci da wuri a madadin su mai da wani wurin bitan karatu wannan ya tambaye wannan idan aka tsaya aya da ta wuce mai karke cikin abin da ya faru mai kake za a yi kaza shin ka karanto ayoyin da za a yi wa mai ka fahimta a ciki mai kake gani a madadin wannan a tunatar da juna ubangiji a tunatar da juna bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance zama da surutu da maganganu marasa daɗi wannan bai dace da ladabi na mai neman ilimi ba da haka lalle ya kamata a kiyaye dan ne ce menene tafsirin wannan aya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasrufu min ghaibi yadihi min abinda wannan aya take nufi Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada la yuzhiru bi ma'ana la yutli'u ala ghaibihi ahada baya laikar da wani akan gaibinsa illa man irtada min rasulin sai wanda ya yarda da shi cikin manzanni wato abinda wannan aya take nuna wa Allah ne kadai masanin gaibu banda shi ba wanda ya san gaibu sannan kuma a bangare na biyu tana nuna Allah yana sanar da wanda ya ga dama cikin manzanni wani sashi na gaibu to kaga anan manzo da kansa baya gane gaibu baya gane gaibu sai dai Allah ya sanar shi ya laikar da shi to idan Allah ba ya laikar da shi wani abu na gaibu dukan gaibu yake sanar da shi ko abin da ya so abin da ya so kaga abin da ya ne gaibu reshe ne ilimin Allah din shi ne asali sannan abin da ya sani ne gairin da Allah ya sanar da shi ba da kai ya sani ba Allah ne ya sanar da shi sannan wanda ya sani dan kadan ne bai kai kai cikin miliyan na ilimin Allah ba da kuka tunda dukkan ilimin da Allah bai halitta gaba ɗaya cewa ma utitu min ilmi illa qalila ba ba ku komai da ilimi ba sai dan kankani dan shi kudin nan aka ba ku na ilimi da haka manzanni da mala'iku annabawa da waliyai da salihai da shehuna babu wanda san gaibu sai Allah madaukakin sarki sai dai Allah yakan sanar da waɗansu daga cikin manzanni wani bangare na gaibu gurgurdan yadda ya ga dama ga shi cikin alqur'ani da Allah ya kawo kisoshin mutanen baya sai ta da annabi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wannan labarin ne da muke maka wahayi ka muka sanar da kai kafin a sanar da manzo Allah ai sani ba illa man yarka dhamma rasulun fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalqihi raqata wanda Allah ya so ya sanar da shi gaibu cikin manzanni to Allah yakan sanya tsari gaba gare shi da baya da shi ma'ana mala'ika da za a turo da ya zo da gaibu wajen wani manzo ko yazo da wahayi wajen wani manzo akan sanya mala'iku da suke masa zagi a gaba da baya da shi li ya'lama an kada abdu da rabbi dan Allah ya samu tabbacin cewa sun isar da manzancin ubangijin su wa ha abuwa da bai karkawanta Allah yana kewaye da su ta fuskar ilimi ba sa kullu shay'in adala amma ayar ya ayyana zina mun la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum aya tana cewa ya wadanda suka yi imani ku dana tambayar wadansu al'amuran da in an bayyana muku su za su nuna muku wannan ba tana hana tambaya bane tambaya ta addini a akwai tambayoyi da aka yawa Allah na kamar wani mutum ya zo ya cewa manzon Allah raƙumi na ya bata ina yake haka wannan ai ba tambaya ce ta addini tambaya ce ta ta'annuci wani kuma zai tsaya manzon Allah mahaifina ya mutu lokacin jahiliya yanzu yana ina manzon Allah ce ina wuta to kada yanzu wannan abin da aka bayyana masa zai dada masa wajen mun masa zai mun da masa la tasalu an asiya in kuma da kunta suku wato kaga wannan irin wannan tabbai sai aya ta amma ba tambaya ta me hukuncin kaza ya ake yin kaza ya hadisi kaza sahihi ne ko da'ifi ne ya aya kaza ne fasara ta wannan duk ba ana ta san wannan ba ya sana'a kaza tana eh, nau'in kasuwanci iri kaza yana kan daidai ko baya kan daidai wannan duk ba hana kai wannan tambayar ba wannan wajibi ne ka wannan tambayar fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun kan da yake kamar sallar kasar domin makan kai waɗansu kaya wani gari kuma mu zauna ta har wata daya za mu ga waɗansu na tayin kasar da su ya halatta matuƙar sun je da nufin za su dawo dan su mutane suna kasar da su laifi don ku gane cewa abin da ke sa a yi kasar ina jin na sha faɗin wannan ka'idar kuma ya kamata ku kiyaye ta sosai abin da ke sa a yi kasar shine tafiya tafiya daga lokacin da za a ce wani matafiyi ne to ka tabbatar akwai kasar a kansa lokacin da a ce wani ba matafiyi bane ba to mu kasar a kansa ina fata ma inda garin nan da tafi na tafi so ko na tafi kaduna ko na tafi lagos zan yi in halarci wata semina bayan ta akwai wata semina wajen sati biyu ko uku zan yi a tsangula wurin duk suna na ne zan ta yin kasar har inda sati biyu sati uku sati hudu sai yi ta yin kasar har inda na ma kare sati hudun nawa zan tafi wata ne kuma ga wani taro za a yi da masanci mai muhimmanci na sake tsayawa zan yi ta yin kasar har inda dan ko ya dinna alai da jinsi ne ya wani an dawo nan ne zama da ta ayya zane za ka yi za ka koma za ka tabbata yi za ka koma kuma ma haka shi idan an zo gidana ya wani wallahi bai da ba amma dai muna sare nan da kwana kana kada su sunan ne a sai inda yake da inda yake da duk inda matafi tafi yi to da ka zai tayin kafar amma in ya samu ana sallah a gida ga mazauna gida za su yi sallah to sai ya bi su ya cika dan an tambaye Abdullahi da Abbas me yasa mai kasuru idan ya fi kadai sai ya kasuru in yayi yi nabi ya cika sai ce na sunnatu Abdul qasim sai wannan sunan baban qasim da haka kuskure ne mai kasuru yana cikin masallaci an fara kama sai a gaji yana fita mai sai kai mu kasuru kake yi an fara ikama zaka ce wani kasuru kake da wannan kanka buka shiga in kana gida wannan ba sai ka zo masallaci sai ka kasuru ka gida ba sai ka zo ba ka kake so amma ka zo masallaci ko kuma mutum ya zauna gefe guda a an muna jira ne a gama sai bai kasar su gudu za ku bi ne dole za ku bi in kuna da aka fara ikama dole ku bi in ba ku da aka fara ikama kuna masauki sai ku zama ku abu sauki a ga ku yi sallar ku a can gurin wannan wannan kuskure shi ne sai waɗansu su zo masallacin ana cikin sallar da su kuma sai ta da kasu a gefe ne kuke wani kasar muke wannan saba sunan manzon Allah ne ka mutum ne manzon Allah ba san al'ummar ta rarrabuwa ta gida gida lokacin da mutum ya tafi karatun ɗaya biyu zariya zai je wani kwas na wata hudu ko zai je ya yi wani karatu na shekara uku ko shekara uku ko shekara biyar wannan ya za a ce ya tafi da je zama ne ba wata fi bane haka lokacin da mutum ya zai madina karatu shekara uku ai ba wata fi bane wannan ya je zama ne saboda haka zai ba da su da sallah kenan kan kuma da ko dai cikin manyan malaman da farsa da ya sallah da sallah gafara sai a na ta ga mutum da yake ya ganin mu da lokacin da muka je karatu madina da duka zabi ta yi amma wannan sunan mutum ya riga ya faɗa akan mutum gaskiya ya je zama ne duk wanda karatu ko aiki ko wata sana'a ta kai shi na zama ka da zama ya je wannan ba ba wata ke bane ba faɗin bala wa nana da ranar kamar shahidin karshen surat ce wannan hadisin sa da'ifi ne da haka mutum ba zai faɗa ba ko shi sallah ko wajen sallah amma faɗin subhanaka babala a ƙarshen suratul kiyama wannan mutum zai faɗa da akwai hadisi a akai sahihi faɗin Allah rabbil alamin a ƙarshen suratul wace suratul mulk wannan babu hadisi a kai fadin subhana rabbil a'la farkon suratul a'la fadin subhana rabbil a'la eh akwai hadisi akai ingantacce ma'ana ne dan kaji suka sun sokin kiyama alaihi zalika bi qadarin ala an yuhu yal mauta mutum zai karanta subhanaka fabala subhanaka fabala na sa faɗa lokacin da muke karatun sabu salatin nabi cewa amma mutum zai bambance shi da karatun qur'ani an gane ka da karatun qur'ani ana rera shi zikiri kuma ba a rera a أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فقلا wancan kare da cikin Qur'ani wannan kuma ka faɗe shi tun zikin ne yake amma idan kace alaysa ala an yuhyiya mauta subhanaka fa dan sai wani ya kama da karin aya amma duk wanda subhanaka fa dan mai hankali ya to me ya faɗa ne na ji kare karatu ya faɗa abu me ka ga me ya qur'ani amma subhanaka fa bala zai ka kara aya duk kare ka ai yake cewa kamar bari da ake kaisan suratul uh, al-nasr har zuwa kasa na farko ma ko da cikin qurra a qira'ar abdullahi bin kasir al-makki yake yin ta amma haka sai abdul basit da yake yin ta kife ne suna ruwayar hafsu kuma suna yi ko bai da sani sannan a riwayar abdullahi a qira'ar abdullahi ibn kasir makki din ma hadisin da yi wannan kabarbarin da ake karshen abin nan ba wanda imam shafi yake cewa wal qalbi zikrillah fastaqimu qubila wa la ta'du rawda zakirina fatumhina wa akhir an al athar madrat abdi wa ma mithluhu lil abdi isman wa mawila har zuwa da wani ne wa makiyun kaza kaza da akhirih Allah hadisi ne da'i hadisi ne da'i ba wani kabarbari hadisi ne zai kuma hadisin da yake kuma a cikin kirar abdullahi bin kasar mai da haka idan mutane yana ruwaya wani ko yana ruwaya hamsu kuma ya ma kwaba da yawa kenan ma'ana da idun lisan da idun lisan da idun sun yawa da idun yizma ma da idun wannan yake cewa dan Allah ina roƙon ka ya fahimta domin ni ina daga cikin mabiya da nikar kadiriya muna cikin wanda muke zagin ka sai daga baya na gane cewa duk abin da ake faɗa maka galibi kai yake maka haka a yanzu haka na zo tafsirin ne ubangiji ta Allah ya ce mana gaba da safi akwai yan uwa da dama da suke kokarin isar da da'awa masu kokarin isar da da'awa daga cikin masu halarta karatu irin wanda ko tattauna ta haɗa su da abokanansu da makwabtansu ta addini kuma a nufi ba ta irin musu ta aita musu ba ka sa akwai da shi kokarin sa da cewa tunda na zo na zauna ba wurin karatu bari in je in buɗe ya shehin wani ko wani sa in buɗe masauta a gaskiya wannan ba a sa haka kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum ba haka kake ubangiji da Allah kire da kai kokarin zaka ka fahimtar da mutum a natsayi cikin magana daɗin magana mai da hujjoji da dalilai shi yasa kullum kaga wannan dalilin da zaka yi ta bayawa mabiya uzuri har kullum ni ina bayawa mabiya tariƙar tijjaniya mabiya tariƙar kadiriya mabiya kowace tariƙa ta sufanci uzuri amma da gani ba ka ba su uzuri shine sai hunan manya manya a kaga da mujrimi ha dan ne ba ka ba su uzuri ba amma wallahi ma biya inda za a tantance su ne yan daga Allah su mun mabiyan suna yi dan Allah da gaske bakin suna kumfa da sakin hankali da rikici to duk wanda yake abu dan Allah din sai kaga Allah ya gane da shi ina da dauki lokaci shekara ɗaya ko biyu ko uku kai kuma karka gaggawa ka ce ya fahimta yanzu ga gidan da shekara biyu zai gane kai dai ba hanyar da zai gane ka isar da hujja a gare shi idan ya da Allah ba sun faɗin ka bane zai dawo ku tafi tare amma waɗancan manyan yawanci su ne waɗanda sun san cewa abu kaza kaza ne amma ba za su iya daina ba saboda wata fa'ida da suke samu ta duniya Thank eh, hmm. you.